Girkin majalisar karamar hukumar karkara ko ta jiha da zaben magajin gari da mataimakansa haka zalika da zaben shugaban majalisar jiha da da mataimakan nasa ana yin sani a zaman taron farko na majalisar karamar hukumar ko ta jiha wadda wakilin gwamnati ke kiran zaman taron cewa da shugaban gunduma ko kuma gwamnan jiha. Magatakarda waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen girka zababbun wakilan al'umma. Bikin girkawar majalisar ana buɗa shi ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban gunduma ta fuskar ƙananan hukumomi ko kuma gwamnan jiha ta fuskar jihohi ko yankunan da ke da matsayin takamaimai don zartar da hakan ana aza magatakardar sauga ɗaya da mai rahoto guda daga nan kuma wakilin gwamnati zai karanta sakamakon zaben da ya gudana tare da kiran sunayen mashawartan majalisar jiha ko na karamar hukumar da aka zaɓa daidai yadda jerin sakamakon zaɓe ya bada kan shaidar da kotun shari'a ta bayar Nijar. zai diba tabbatancin kowane mashawarci da aka zaɓa da kuma mambobi da ke da 'yancin halarta. Za a kuma iya buƙatar halartar wani jami'i da ya ƙware misali wani grefe ko kuma wani ishe. Kanan ya rawaita jerin sunayen mambobi na dindindin a majalisar mashawartan da masu zaman kambacin su tare da lura da zaɓaɓɓun mambobin da ke da hurumin tsaida mataki da mambobi masu 'yancin halarta. don ba da shawari wannan jerin sunaye shine maduba tsawon dukkan wa'adin da za su yi sai a ƙarshe ya wallafa sunayen mashawartan na jiha da na karamar hukuma bayan an girka majalisar ta jiha ko kuma ta karamar hukumar daga nan za ta soma aikinta bayan haka zai rawaita rahoton girkin a kaiwa harabar hukumar jagorancin da suka rataya a kanta takarda ɗaya sannan ya ba da gargaɗi ga sabbin mashawartan yana kuma tunasar musu haƙin da ya rataya kansu kuma ya ce musu ya zama tilas ne a gare su su girka tsarin sharuɗan aikinsu. Su waye suke zaɓe? Mashawartan da aka zaɓa ne kawai ke da 'yancin jefa kuri'a zaɓen magajin gari da mataimakansa. 'Yan majalisa wanda ba sa cikin wannan hukumar sarakai, tabda gurfuma masu gari ko masu anguwa ba sa jefa kuri'a ga zaɓen da za a yi. Studio Ghana.